fafata a wasa ɗaya tilo a ƙasar ingila ɓangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 wanda ya zamo kwantai a baya na mako na 28 inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea a ta doke ta kwararta ta watford da kwallaye 4 da 3 kungiyar ta chelsea dai ita ta lashe gasar premier league na kasar ingila a bana inda a yanzu haka take da maki 90 a saman tebur ita kwatocin tana da maki 80 ne a mataki biyu a saman teburin na premier league na kasar ingila inda yanzu ya rage saura wasa ɗaya ga chelsea ita kuma kungiyar kwallon kafa ta tottenham tana da sauran wasa biyu a yau kuma za a kara tsakanin kungiyoyi guda hudu na kasar ingila shi ma na gasar premier league wanda ba a yi ba na mako na 34 na shekara ta 2016 zuwa 2017 sabila da waɗansu dalilai a yau din kungiyar kwallon kafa ta arsenal za ta karɓi bakuncin sunderland da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon agogon Nigeria Sai kuma Manchester City za ta fafata da West Bromwich da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria Nijar, Kamaru da kasar Chad. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City tana mataki na hudu ne a saman teburin da maki 75 ita kuwa Arsenal tana mataki na biyar ne da maki 69 idan Arsenal ta samu nasara a wasan da za ta yi a yau ita kuwa Manchester City ta yi rashin samun nasara to kungiyar kwallon kafa ta arsenal za ta haura a matsayi na hudu domin samun damar zuwa gasar champions league na shekara 2017 zuwa 2018 mai zuwa shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya ce zai mai da hankalinsa ne wajen ganin ya samu nasara a wasan karshe na cin kofin european league na shekara 2017 domin ya samu damar zuwa gasar. cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 da za a yi gaba a wancan karan dai manchester united ba ta samu damar zuwa wannan gasa na ufa champions league ba manchester united za ta kara wasan karshen na european league ne tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta ayas a ranar laraba 24 ga watan mayu na shekara 2017 a bangaren premier league na kasar ingila kuwa manchester united din tana koma baya inda take mataki na shida a da maki 65 kuma ya rage mata saura wasa biyu kacal a kammala wasa huta lafiya.